da ya amanta daga tasjilatu sunna ita ce mai ɗauko muku wannan littafi na alfiyatu bin malik wannan shine kasar na arba'in idan baka manta ba bayan alfiyatu bin malik akwai kuma balaga akwai kuma shagal arf wanda ake yin su idan kana neman sauran jaringiyan kasasuwa din nan ka buga lambar waya kamar haka 080 2741 7515 ko kuma ka yi tattaki zuwa ga shagonmu inda muke Poly Road by Rock Road nan tudun wada Kaduna insha Allah gaban masallacin dan Hausa zaka same mu dan uwan fadi a musulunci Abu Abdurrahman Yahya bin Yunus bin Ali al-Kuntugurawi kicia wassalamu alaikum wa rahmatullahi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كل إن شاء الله الله يساك داود موتكين تيغا بركاتم من وانا لتافي ألفية ابن مالك تو كما كل إن شاء الله زن كارنتا سي أكارنتا ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مزدعة أو أولي الفعل كجئت مزدعة وإن يجر في مضي فكمن وإن يجر في مضي هما وفي الحضور في فاستبن هما وفي الحضور في استبن وبعد من وعن وباء زيد ما وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم فلم يعق عن عمل قد علم وزيد بعد رب والكاف فكف وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليه ما وجر لم يكف وقد يليه ما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل والفاء بعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى وقد الجهل بسواه البلد حسب وبعضه يرى مضطردا حسب وبعضه يرى مضطردا طيب karatunmu da muka tsaya na ƙarshe a kai shine muka yi bayanin da an da kuma ala suna iya kasancewa asalin su huruful jarri ne amma suna iya kasancewa suna su kuma in suka haɗu da harful jar sai muka ce kamar ka ce qabattuhu min alaihi na kama shi min ta saman shi kaga ga alaga min to asalin harful jar ya shiga wa suna don haka tun da bai yi wasu haɗuri ɗaya sai mu ce min harful jar ala anan bi ma'ana fauk muna fahimta haka kuma an ja'a min an yamini wa an yasari ya zo ta haguna da dama na an anan ba harful jari bane bi ma'ana jani yani ja'ani min janibil ayman wa min janibil aysar mun fahimci wannan tayyib to yau karatun mu insha Allah za mu magana akan muz da mundu asalin su abu ɗaya ne wa innama hudifatin nun takhfifan an share nunin ne dan sawakawa sai a ce kawai muz eh amma da mundu da muz duk ma'anan shi ɗaya ne zarfi ne wanda yake nuni akan lokaci to su kuma da mus da munzu suna iya zama sunaye amma idan ya zama na cewa sunan da ya tsayu bayansu ya zo da rufa in sunan da yake ya zo bayansu ya zo da rufa to sunan a wurin inda suke sunaye ne ko kuma a'a abin da ke bayansu ya zanto fi'ili ne to su za su kasance sunaye ne misali kamar ka ce ma ra'aituhu muz ko kuma munzu yawmul jumu'a kaga yawmu ya zo da rufa to idan abin da ke bayan su ya zo da rufa su za su kasance suna ne ala asasi annahuma mubtada'a ne ma ra'aituhu muz منذ يوم الجمعة ده كما نافية رأيته فعل وفاعل ومفعول به منذ كوكما موس سيكا مبتدأ مرفوع يوم شيني خبر وهو مضاف الجمعه مضاف اليه انا فهمت ابو ko kuma abin da ke bayan su ya kasance fi'ili kamar ka ce ji'tuhu منذ da'ani ko ko ji'tuhu mus da'ani jitu fi'l wa fa'il maf'ul bihi jituhu mus anan zaka ce da ita suna ce ala asasi annaha mansubun ala zarfiyya zaka ce منصوب مرفوع لفظا منصوب محلا مرفوع لفظا منصوب محلا saboda zarf ne muna fahimta kenan za mu fahimci da mundu da mundu sukan iya kasance sunaye a halayya guda biyu in ya zamana sunan da ke bin su rufa ne ya zo da shi ko kuma abin da ke bin su fili ne muna fahimta to kuma suna iya kasancewa harful jar in sunan da ke biye da su ya zo da kasara shi kuma nau'i ne guda biyu ko ya nuni akan abin da ya wuce ma'adi kenan ko kuma ya nuni akan mustaqbal misali kamar ka ce ma ra'aituhu Mundu ko muz yaumil jumu'a to idan haka ya zo ya zamana sunan da ke biye da su ya zo da jarra kuma ya nuni akan zamanin da ya wuce to da Mundu da mut a wannan hali bi ma'ana min in kace ma ra'aituhu mud yawmil jumu'a bi ma'ana min yawmil jumu'a muna fahimta idan kuma suka yi nuni akan zamanin da ake ciki ne to za su kasance bi ma'ana fi misali kamar ka ce ma ra'aituhu yaumina. يومنا ما رأيته منذ يومنا بمعنى في يومنا don haka kenan da munzu da mos idan sunan da ke biye da su ya zo da jarra to su dinnan huruful jarri ne amma ya danganta nau'i ne guda biyu in sun yi nuni akan zamanin da ya wuce to sukan zo ne bi ma'ana min in suna magana ne akan zamanin da ake ciki to bi ma'ana fi mun fahimta Shi ne da yace wa munzu usmani da mus da munzu sunaye ne guda biyu yaushe haisu rafa'a in su suka zo da ainihin rufa ko kuma ya zanto abin da ke bayan su ya zo da rufa mun fahimta an uliyal fi'la ko kuma suka jibinci aiki suka jibinci aiki ma'ana suka bi aiki kenan ka ji ito mus da'a ina fi'ilin yake anan da'a kaga mutanen suna ce ko ko fi'ili ne suna ne suna ne tunda ya jibinci fi'ili ya bi fi'ili an fahimta wa in yajurra fi mudiyyin faka min in suka yi jarri a zamanin da ya wuce to ma'ana huma fakamin ma raituhu munzu yaumil juma'a bi ma'ana huma to su haka suke wafin huduri a ko lokacin da ake cikin yanzu a lokacin da ake cikin nan yanzu ma'ana fi fistabin to sukan zo ne da ma'ana fi Ista istabintu ka gane ka tantance tsakanin wancan da wannan muna fahimta? fahim sai ya ce da min da ko kuma da ba da min da da ba'un akan iya ƙara musu ma ma za'ida amma ba ta hana musu aiki misali kaman Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim fa bima ban ji ba ko kuma can cikin Ali Imran fa bima rahmatin min Allah kaga eh fa ala hasabi ma qablaha atifa ce dangane da irin yadda ta zo amma mahallu shahid bima gaba wa harful jar ma za'ida ya kamata ma dinnan ta kasance kafa ta hana harful jarri aiki kamar inna mal-mu'minuna kaga wani kan shi wa makfufa ita ta hana ita ma an hana ta an zauna lafiya an fahimta to amma a nan ƙarin ma bai hana ta aiki ba fabi ma na kubuhim mai zakahum fabi ma rahmatin da haka an kata shi da ce ba harful jab maza ida rahmatin majrurun bi ba bai hana ta aiki ba qala amma qalilin la yusbihunna عن قام قليل مجهور بعم ما ظام شيء زائدة بتهنا أيكي با أم فهمت طيب آه، هكا من ما خطيئاتهم من ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا بيانا تأيكي با بعد زمتي من حرف جر ما زائدة خطيئاتهم اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وقضي الأمر وبعد من وعن وباء زيد ما بايا من دعن دباء زيد ما أنا كارما ما أكيد وكافة منا فهمت فلم ya عن an باء أنا تأيك باء أنا تأيك hana kadi ma wanda an riga an san sa dan ma menene aikin harfi jar kasara ko to aikin nan da aka san shi da shi zuwan ma bai hana ta muna fahimta tayir hakan nan bayan rubba da kuma kaf su ma akan yi ƙari to amma su suka na suna fluctuating kamar service wani zubin aikin yakan yi existing yakan tabbata wani aikin kuma ma sai ta tare su ta hana su aiki bayan rubba da kaf wani zubin ma din tana hana su aiki amma wani zubin kuma sukan yi aikin su sun samu abin ga misali kamar wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu maulana مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجريم كذا أنا ميفر كم أنت هيك زو ما بيتوجي ترى هيك با منا فهمت هكا فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم جا كاف تازو جا ما كاف تازو كما انا سيت انا دايك دم ما شي كمال حبيطات با شي با شي كمال حبيطات نعم تاكوما الحبيطات شر بني تميم مبتدا شر نعم تاكوما الحبيطات شر بني تميم مبتدا شر خبر انا بنتا هكا كما ربما ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار ربما الجامل المؤبل فيهم كذا ga rubba zo ga ma an ƙara amma kuma ta toge ta daga aiki Da an ce rubbama sai aka ce rubbama aljamilu sai ce kaga rubba nan an tare ta daga aiki ba ta aiki ba muna fahimta to amma nasu ba kaman min da an da ba'un bane dan su wancan automatic suna aiki amma waɗannan aikin nasu jifa jifa ne muna fahimta malamai wazida ba'da rubba wal kafifa kaf kaji ana karata ita wace ce ma bayan rubba da kuma kaffa sai ta hana masu aiki wa qad yalihi ma jarrun wa jarrun lam yukaf wa qad yalihi ma ba mamaki zanto ma din ta bi su su biyu da rubban da kafun amma wa jarru din lam yukaf ya zanto kuma aikin jarrin ya bayyana ba hana ba an fahimta wannan to kun ga shi shi ba kamar wancan bane طيب sai ma sake mana bayani yace bayan rubba ana iya sharewa ya zanto an share harfur jar wawun ta zo ko ko fa'un ta zo ko kuma a ita rubban kanta sai a ce wawo rubba ma'ana ana iya yi wa suna jarra bayan fa'un ko kuma wawun ko kuma a ita rubban kanta ba sai jarin ya bayyana ba misali kaman umrul qais yana cewa wa yawma dakhaltu al-khidra khidra aw naizatin fa qalat laka al-wailatu innaka murjili fa qultu laha wa qad mal al-abit bina ma'an yana kawo hikayat فقلت لها وقلت لها وقد مال العبيط بنا معا ya kare karshe mahallu shahid ce fa misliki hubla qad taraktu wa murdi'in fa alhaituha andi kama imami hiwali fa misliki kaga ana akwai rubba da aka share amma aikin ta ya tabbata bayan fa'u ya abu yake asali fa rubba misliki muna fahimta haka kuma bayan wawun وقائم الأعناق كاوي المخترق وقائم الأعناق يوا ورب قائم الأعناق haka kuma wa baladin wa rubba don haka ana iya sharewa bayan wawun da fa'un sai a ce da ita wawu rubba ko fa'u rubba ko ko ita rubban kanta ma ya zo akan ta tabbata kawai ta yi aiki ba tare da wani abin nan ba ba tare da fa'un din ba ba tare da wawun din ba ma eh amma nan shari ne an fahimta sai ce wa hudifat rubba fajarrat da bal wato wato akan share rubba sai ta jarra bayan bal muna fahimta walfa da kuma fa'un wa ba'da wawi da kuma bayan wawun sha'az al'amal wannan aikin ya yadu kwarai ya yadu kwarai taib amma kuma yakan zamana ana iya yi wa suna jarra ba tare da share ma ba wani abu wurin wannan kuma akwai wanda ya zo akwai wanda bai zo ba misali kamar wani mutum an tambaye shi aka ce kaifa asbahta sai ce khairin walhamdulillah khairin walhamd bi ma'ana asbahtu ala khair muna fahimta wanda ana kiran shi ghairu muttarat ba asali ba haka ake cewa ba ba a kaddara suna kawai ya zanto an share shi hakan nan ba bayan fa'un ba ba bayan wawun ba ba bayan baldin nan ba a bayan wannan muna fahimta yawa to sannan kuma hakan nan akwai abin da yake yazo mutarab din shine wanda yake yazo kaman bayan harful jar misali kamar ka ce bikam dirhamin ishtaraita hada bikam dirhamin ishtaraita hada bi ma'ana bikam min dirhamin wasu ka ce dirhamin dinnan majrurun ne bi harfi jar wasu ka ce a majrurun ne bil idafa almuhim abinda suke so su tabbatar mana cewa dai akan iya yi wa suna jarra wato wannan shine mutarad wanda yake an samu ya zo din amma wancan khairin alhamdulillah wannan ba mutar bane wani ne kawai aka tambaye shi yana yana sharantu don haka kawai sai ba da ansa da wannan har ma suke kokarin kaba hujja da wannan idza qila ayyun nasi sharru qabilatin asharat kulaybin bil akuff al asabi'u idza qila ayyun nasi sharru qabilatin asharat kulaybin bil akuff al asabi'u بمعنى أشارت الأصابع بالأكف إلى كوليبن بيدا <laughs> اما زيجا اشارت كوليبن كاكا يقدر عفو جا بالاقف الاصابع اصابع شين فاعل عشان كوليبن كوانا مجرور بحرف جاري محذوف ملا فهمت شين يجي وقد يجر انا ايه ينجر بسوى ربا باترد ربا مرا لدى حذف انوكة تشريوه ana iya yin jarri wato yana maka bayanin cewa an samu wurin larabawa ba fa'un ba ba wawun ba ba bal ba haka kawai aka tsinci suna kawai da jarra kama wannan da muka ambato khairin walhamdulillah kulaibin bil akuffil asabi'u kaga wannan inda fa'un ne za mu ce fa'u rubba inda wawun ne za mu ce wawu inda balle za mu ce bal rubba na rubba ne to ba ɗayan biyu shine ce wa qad yujarru bi siwa rubba lada hasfin ana iya jarra ba tare da rubban ba ba da rubban ba a lokacin cirewa wa ba'dahu yura mutarida waninsa kuma ana gani abu ne wanda yake yazo kaman bikam dirhamin ishtaraita hasa ai bikam min dirhamin ishtaraita hasa mun fahimta to wannan shine insha Allah takeice darasin namu eh akwai tambayoyi sai a yi tambaya insha Allah na na eh ma'ana ai shine muka ce rubbamal jamilul mu'abbalu ga rubba ta zo ga amma mimun ta hana ta aiki jamilul mu'addalu ga rubba ta zo ga mimun ta zo fata sai ta hana da aiki amma kuma wani zubin takan iya zuwa amma kuma ba ta hana da aiki shi wanda akwai akwai wasu kawai da suka sa ba wani kawai ربما ولد أكرمته ربما سكت حرف جر ما زائدة ولد مجرور بربما ya danganta yadda shakalin koyi da mace zama ya danganta da haka eh wai ma'ana al-ashhar kafaf ka gane to in kuma kaga aka sai haka ba abin mamaki bane shi yasa muka ce shi yana fluctuating in baka manta ga abin nan ba na na eh kafa ma za'ida eh na eh مكفوفه makfufa مكفوفه makfufa انما inda ma انما المؤمنون اخوه انما با كافه مكفوفه المؤمنون مبتدا اخواتهم خبر مبتدا اي سو هكذا كده نعم نعم na to ai da za ka yanko ta tun daga din nan kai ma kanka ma ai <laughs> na magan kawo da da da da duba magana suna tafi insha Allah eh na shigar da shi eh

hurbu jarri amma suna fa'idantar da zafiya na haka yake na to ita za ka ce mabniyatu ala sukun fi mahalli nasbin ala zafiyya na'am سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك